أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نعم. وكثرة تخذ حك نرنا وأرن حز خطابا يقول إذ وقبل ومن حلا وقبل يعي إذ غفة ويرد خاطبا حز وأن السر مع الحائز العلا نعم. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ما لا وكثر التخذ تخذ قد قد شين رمز أبو جعفر yake karanta wattakhidu min maqami ibrahim musalla bil kasr kage da karanta da kasira ya saba ma aslu nafi can yana cewa wattakhadhu bil fathi amma wa awghala kaga nafi yana karanta ta wattakhadhu abu ja'far khalafa sai karanta ta wattakhidhu kuma dama wattakhidhu shine kira'ar asalin yaqub da khalaf hamza da abu amrin suna karanta ta wattakhidhu an gane ko kuma ko yaqub da khalaf ba su saba asalin su ba to dan kaga ittafaqa al-qurra'u salasa gurin karanta shi wa takhizu min maqami ibrahim musalla wannan da yake nan shine kasrul tafiz gud magana ta kare sakke na wa arni hud hud shine yaqub yana iskanin arna arinal ladaini da kuma arini anzur ilayhi an gane ko hujji a gumna abin da ya sa ya kawo shi saboda khalafa aslahu ta ɗaya bangara inda abu amr da basri yana da iskani an gane ko yana cewa wa ya same ne arna wa arna sakin al-kasri min yado an gane ya rubuta ba da kula kagar wayar sufi kenan da haka khalafa aslahu min riwayat sufi haka ne ko an a aslahu na eh, min riwayat duriya fa sufi ke ne haka ne su su ke iska ne to da haka kalafa aslahu min riwayatul duri to da haka nan ya iska ne kaulan wahidan sakin harna wa arda kuz kai saba ya kulu tib wa qabla wa min hala an gane ko kai saba ya kulu ne ke cewa am ya kulu na inna ibrahima an gane kaga yaqub yana karanta ta min khitab mukhalafatan li asli wal sayna tuwa fi am yaquluna al khitab kama ala shafa kaga kamar ala shafaki karanta ta da khibab to wafaqahum anan ruwai an gane sannan kuma har ila yau ita ce qira'ar khalaf saboda khalaf wafaqa aslahu hamza hamza yana karanta ta wannan ko am taquluna an gane ko am taquluna inna ibrahima sannan sai wanda suka saura su ne abu ja'far wa kaga abu ja'far wa rawu wa rawu sun yi muwafaqa li aslihi ma suna karanta ta am yaquluna shine ya yaqulu tib wa kabla wa min ala kafin wa min an gane wa min can ne ke cewa min haifu faras da fa'alli wajen sadar da masjidil haram wa innahu lal haqqu min rabbika wa wallahu ghafilin amma ta'malun wannan shi ne wallahu ghafilin amma ta ta'maluna an gane abu amur bin al'ala shi kadai yake karanta ta da raiba an gane ko yana cewa ne wasu ya amalu na raibu halla na haka abu amur ke karanta ta da ghaib to yanzu khalafahu shi wannan yaqub yaqub khalafahu sai karanta ta kal jama'a kuma haka ne shi kira a rabu ja'far kuma shi ne kira kira'ar khalaf ita fakar talaka shi abu yaƙo min al-mukhalafa wal akarani min al-muwafaqa mm. an gane wannan ko da ya ce wa ƙabulu ya'i iz ƙabulu ya'i shi ne wannan da yake cewa wa ba amma ya amalu na kama shafa wanda daga ita sai wa min haitu kharajta fa walli wajhaka sadra al masu haram wa inna lal haqqu min an gane ko ban nara ta kallubu wasu da ba. wannan wali yadda ka kibla kan tarzaha ko wani ya ta masu masjidin haram sai kuma ma kuntum ko wani wuju a kun shadura wani lalazi na utul kitaba la ya'lamuna annahu alhaqqu min rabbihim wa ma Allahu bi ghafilin amma ya ya'maluna waɗanda suke cewa amma ta maluna shine kama sha'u aw fa mene kama sha'u amma kama shafa kaga ibn Hamir da hamza da kitai to nan sai ce maka wa qabulu ya'i iz ya'i iz daga ya'i shine rau ir shine abu ja'far su suka yi karatu irin karatun hamdu da kita'i da ibn Amin. an gane ko su ke karanta wa mallahu bi ghafilin amma ta'maluna an gane ko wala in ataita an gane to kaga sun karanta kuma haka da wanda suka karanta saura rau kaga saura ruwais kaga ruwais yana nan ala asli wa mallahu bi ghafilin amma ya'maluna wala in ataita khalaf shi kuma khalafa aslahu shine ghibfatan an gane ko khalaf shi maimakon hamza yana khidab to shi ya saba ma hamza sai ya khitabi mukhalafatan li aslihi an gane da haka kenan cikin qura'ul salasa gaba ɗaya ba wanda ya muwafaka aslahu sai ruwai shi kadai shine wafaka aslahu fil ah, fil ghaiba an gane kuma dai ya muwafaka aslahu fil ghaiba sai kira ta tafi daidai da khalaf amma shi khalaf min min mukhalafatan li asli sai wannan shine sai ya ce wa ya ratlu khatiban khuz khuz shine yaqub an gane yake karanta walau tara walau ne walau tara allazina zalamu id yarawna al'azaba yana karanta ta wannan ina cewa amma ke yin khitabi wa ayu khitabin amma wa ayu khitabin ba'du amma walau tara to wafaqahum a menene wa ya rasulu ha iban wa ya rasulu an gane ko wa ya rasulu karanta yara utul karanta ta kama lafaza bihi wa fil rafi wa tazkiri wal ghaibi jumlatun ala lafziha kaga ma'ana utulu abu ja'far khalafa aslahu ya karanta ta da gaiba ina muka gano cewa da gaiba ya karanta min babil itlaq da haka itlaqin sa ya nuna abu ja'far yana cewa walau yara allazina zalamu iz yarawna al'azaba kaga khalafa aslahu sannan da ya karanta ta yara yaran lalina wal zalamu dinnan sai kira ta sai daidai da ta khalaf saboda khalaf dama shi abu nafi'u ne da ibnu amir suke kaga khalaf ma walau yaran lazina zalamu yaqub ma qira'a ta kenan ba da ya kalafa ba sai ya ce khatiban ko kaga yaqub shi ko khalafa aslan sai ya dauki asalin abu ja'far abu ja'far kuma ya dauki asalin yaqub an gane ko waya ratulu khatiban hun wa annak sir ma'an ha'izal ula daga ha’izar hula ha’un yaƙo al’ula abu jafar su biyu suka karanta wannan ikira a kira a ce a shari'a babu ita kira a shaba'iya babu ita shalibiya lawar lalazi na izi rauna al’azaba inna alƙowata lillahi jami'an ta inna Allah shari'a da azaba ma'an guda biyu suke musu kasara kira a ce a shari'a in fara da biha abu jafar da yaƙo وأول يطوع حل الميت تشددا وميته وميتا أد العام حللا وفي حجرات طول وفي الميت حز أول الساكنين بلوفة فتى وبقل حلا بكسر وقاء الضر فاكثره آمنا ورفعك ليس الجور فوز وسط إله ولكن وبعد سب على الشد لتكملوا كموس حما والعسر واليسر اصطلا ولذن وسحب اللقل إذ أكلها الرعب وخطوات سحت شغل رحما حوى العلا ونذرا ونكرا رسلنا خشب سبلنا حما عذرا ويا قربة سكن الملا لن يقولون بها ما ليس وأول يطوى حلا نعم. قال حلا ya karanta ya tsawa na farko irin kira'ar hamza da kisa'i an gane sai ga cewa man ya tsawa khairan kuma man ta tsawa khairan amma shi na farkon ya cewa khalafa aslahu na farko sai karatu irin na khalaf sai kira irin na hamza sai kira ta ta zama da ita da ta khalafta ta fi daidai an gane wa awwal ya tsawa hala almaita tashdudan wa maita wa maitan ud abu fure ya halafa asalo a waɗannan guda uku an gane ko inda yake cewa mene wasi baladin maitin ma almaiti farfafu tsakanin kwarin maita turfin ko kowila da maitan ladan al'ami wani hujura ta hud ga wasi baladin maitin ma almaiti farfafu tsakanin kwarin maita turfin eh, ko A ga maita ta tana ciki an ganta ta ita da farko ko sai ya ce wa maitan ladal al'ami shi nan na gaba na karshe. kafin hud kafin hud kamar yi tallan al'an'ami wal hujuraji hud an gane kafin rawa kuma ma'ada na fiye to da haka yaƙob khalafa asilahu gurin almaitata inda yake cewa wa ayatul lahumul ardul almaitatu wa man ka ba na farko muke magana wal maitata shududan na farko an gane ko wal ayatul lahumul ardul maitatu haka ne ko to sannan ina can sha da da almaikin ka gani ka ce wannan alkuwila ka ga na fiye yana karanta ta da shadda ko walmai hmm. ta tafifu kuwila ƙura'u saba suna karanta ta mai tasfir hmm. na fiye na karanta ta da shadda hmm. ɗaya kenan za ka ga wannan wafaka asilahu ci gaba wa maita an gane ko maitata illa an ta kuna maitata kaga shi wannan yana daga cikin wanda eh, na fi ke karanta shi da tasbihi ya ke karanta shi a can a suratul anam haka ne maita ladal an'ami wal hujurati khudh wa shi bane ko inda yake cewa bane ya kunu kama fi dinihim maitatun kala maitatun kala ita ce wannan an gane ko me yake cewa a wannan na rafa ne da dan ma ba na tasbihi bane wannan ba shi da ita ba su da ita wannan a shari'a ce an gane maita sai kuma maita shi ne maitan ladal an an'ami an gane da waɗannan duka abu jafa yana karanta su da tashdi maita tashdudan tsawon wanda ya muwafaka da wanda ya karanta shi kadai khilafatan annafi'u duk yana musu tashdi wal an'amu hullila na suratul an'am yaqub khalafa aslafu an gane yana cewa ومن لدى الأنعام والحجرات خذ خذ أبثنا كانت هكذا تخفيف وفي آه، يعقوب خالف أسله في بلد ميت مع الميت تطففه نفر والميت تنخف وميت لدى الأنعام والحجرات خذ أنغاني كابينا سكما كانت تاتل تخفيف وما أنا يعقوب خالف أسله سكرا تاتل تشتيه إيه وفي حجرات قل وأن خالف أسله في الحجرات فيني يقول رويت ya yi tasiri amma shi wancan yana nan ala asilihi shi rau an gane rau yana nan ala asilihi gudun mai talla da lanami wal hujura shi kun ya ce wa fil maiti huz an gane maiti na farko wanda ya kawo bi baladin maitin ma al maiti fafafu ko yawwa safa na farun kaga safa na farun abu yaqub na ciki to anan yaqub khalafa aslahu sai karanta ta bi tashdid mukhalafatan li abi amr ya gama maka da abin da ya shafi maida sai ya ce wa awwal sakinai ne fatan wa bi hala bi kasrin awwal sakinai an gane uzumun fatan fatan shine khalas da yake cewa don muka wula sakinai da sadikin don mu lujumin kasruhu fi hmm. nadin kala kaga masu kasan fi nadin hala kaga ya hamza na ciki ko to anan kaga khalaf khalaf asilahu hmm. sai karanta ta da zamma an gane su quludullah yace wa bi hala wabi kul hala ya khalafa aslahu gurin kul domin sai inda yace cewa wa qul wa qul ibn ala gurin wa yana karanta su da zamma to yanzu shi nan yaqub au din ya karanta su su kul ya karanta ta da kakara to da haka sai sauran masa au ita ce mai damma tana nan da damma ta muwafaqatan li asli أما خالف أصله أبو نقول وبيقول حلا بكسر وضاء الضر فاكسره آمنا وأن فيما قراءة أسرية عشرية نعم. فمن اضطر شيخ من اضطر أبو جعفر نعم. انقرد بها عن غاني وضاع الضر فاكسره آمنا وربك ليس البر فوز رفعك ليس البر فوز فوز في حمزة dama hamza da asim ne ke cewa laisal birra haka ne ko duk sauran suna cewa laisal birru yanzu khalaf khalafa aslahu sai karanta ta laisal laisal birru kuma haka ne ra'ar yaqub da da abu jafa min al muwafaqa sai yace wa saqila walakin wa ba'dun sib ala ala abu shi ke karanta walakin an gane ko inda yake cewa mene walakin nan walakin nan a gurin wannan walakin nan birru an gane sai ce walakin albirru ko shine ke ce walakin albirru walakin kafifin warfa albirra an huma ba na fi da ibn amir to nan shi eh, a farka na aslau sai na karanta misalin jama'a zai ce walakin na kuma ya ce albirra an gane walakin albirra da haka ya haka mukhalafatar da asali saboda nafi walakin albirru yake cewa hmm. in ya karanta walakin albirru sai kira ta zama daidai da ta yaqub da kuma khalaf an gane saboda duk suna cikin masu walakin albirru su minar almuwafaqa shi kuma abu ja'far minar almukhalafa sai ya ce alashdud li tukmilu kamusin himan an gane ko us li tukmilu hmm. tukmilu ne ke cewa tukmilu al-iddata shu'uba na tashdidi ko shi kadai to anan wafaqahu himan yaqub yaqub yana karantawa shi ma shi Uba wa litukammilu al-idda sauran kuma Abu Ja'far da Khalaf suna karantawa kal jama'a wa litukmilu al-idda min al-muwafaqa sai yace kamusin himan an gane ka musin himan hakanan yana tashdidi a gurin musin man khafa min musin sai ce min muwassin kuma haka kirar hamza da take kaga kenan khalaf kala wafaqa aslam da haka abu yaqub da khalaf kira ta tafi daidai man khafa min muwassin an gane sai abu ja'far shi kuma wafaqa aslam shi ya saba musu saboda shi ma a cikin hifa man khafa min muwassin an gane to wannan kenan sai ce wal usru wal yusru ila ila an yi musu nauyi dan ma nauyi ne shi kuma sukun sauki ne da haka ya العسر al'usuri العسر inna ma al'usuri yusra in ma al'usuri yusura shine دمه an musu eh, nauyi an musu damma wannan kira ce a shari'a an gane ko fara da biha abu ja'far ya karanta usuri fa ma al'usuri usuri yusura da ya ja'alu usurin yusura an gane shine sukila wal uzunu haka nan yake cewa wa kaifa ata uzunun kaga nafi yana iskanin uzun to anan wa khalafahu abu ja'far abu ja'far yana karanta ta wal uzuni bil uzuni abanin sahibu hmm. sauran ma haka suke karantawa da aka batta fakar talata a gurin don mal'ulu an gane sai suhukan an gane ko hmm. akwai sai inda yake cewa menene ga suratul mulk ko hmm. ضعفا سكونا ضم مع غير تعملون مغرب يوم منهور شikenan manhur kisa'i da ibn amir kaga asalin wadannan gurin da ibn zakwan sai da alamuna man haka ne ma ta alamu alamuna man rud sa'i shi kadai to kaga kisa'i shi kadai ke cewa suhukan ko to kaga nan wafaqahu ibn abu ja'far abu ja'far wafaqahu duk sauran suna karanta ta suhuka suhukan da isra'in abu jafar ya mata damma sai na gaba ukul an gane ko inda yake cewa wa kai kuma ukulu ha zikiran ukulu ha zikiran alghairi ruhul ukul duk inda take an gane duk inda take ya wannan nafi'u yana mata iska an gane to amma nan abu jafar khalafahu yana mata bamma gane ukuluha shi kuma abu ja'far yana fiye mata iska to waɗannan su ne wanda sabi abu ja'far sai ce ukuluha bu'u wa kuduwa ta kafcin shagul rahman hawa al'ula to wannan shi ne wanda suka yi damma tare da yaƙo na farko ukuluha a can ya ce wa haifu ma ukuluha zikirin wa filgairi zuwa hula ga wanda ba ukuluha ba hmm. an gane zuwa hmm. hula da abu ja wannan ko haisu ma ukuluha zikran masu iskali kenan ko mm. shi kuma nan a masu damma su ne eh, wannan haisu ma ukuluha zikiran mm. su ke zama kaga abuja ya abu amrin yana iskali mm. to amma anan sahibu hu an gane shi ne wannan eh, ya yaqub haka nan al'ula abu ja'far shi ma na karanta ta ukuluha an gane bidamma an gane na fi dama na fi na ciki haizu ma ha zikiran shi na fi dukkan su da wannan da ha da wanda ba da ukul din duka bi diska ne ke karanta su an gane to kaga abu jafar khalafa aslahu kuma ya abu khalafa aslahu shi kuma khalafa min al mutaka an gane ai kuma ha sai wanne kuma sai ar-ru'u an gane furrika ainihin ru'u zaman kama rasa a ga asalin wani daga cikin ƙura'u talata cikin masu lamar ru'u nan shi ma abu ja'afar asulahu yaqub shi ma khalafa asulahu sai suna karanta ta arru'u an gane yayin da shi ko khalaf yana nan ma aslihi arru'u bil islam an gane sai gaba khutuwatin shi ma khutuwatin kaga masu yin lamma su ne an zahirin kai farattala kaga an zahirin kai farattala babu asalin wani daga cikin qurra'u talata an gane suna dukkansu suna karantawa da iska ne hmm. to amma nan abu yaqub da abu amu da abu ja'far khalafa aslaihi ma sai suka karanta shi kotu da damma an gane eh, sai suftin an gane suhud suhud shi ma bil iskan banda ammanu hafatan ko da hmm. yake cewa wafi kalimatu suhud ammanu hafatan kaga ammanu hafatan fatan kaga hamza na ciki masu karanta ta da zamma to da haka hamza na karanta ta da zamma sauran kuma abu ja'a abu amrin da nafi'u na daga cikin masu karanta ta da iskani masu karanta da iskani su ne wa hamza wato wafi kalimatu sufi amma nuha fatan suke damma hmm? suke damma suke iskani ko a iskani haka ne haka ne suke iskani wadan amma nuha fatan suke iskani an gani yawwa amma nuha fatan ke iska ne da haka hamza na iska ne sai eh, shugaba ana zuwa tsaya tukuna can zuwa nan kutuwatu mun yi kutuwatu ko fi kalimatu kutuwatu suhtin ko to mun yi suhut da haka suhut amma nuha fatan amma na ciki ko fi na ciki nuha na ciki ko sai fatan shi kenan to da haka abu ja'far khalafa aslahu haka ne abu jafar khalafa aslahu shi kuma wannan wa yake da ba khalafa shi yaqub yaqub wafaka aslahu to amma ya kawo shi saboda kalmomin su tafi daidai tunda abu jafar abu amrin bai daga cikin masu iska ne haka ne ko hmm. kaga abu amrin bai iska ne yana yin zamma to nan kuma ya kawo daga cikin masu yin zamma har da yaqub kaga kenan yaqub ya kawo shi duk da cewa wafaka aslahu saboda kalmomin da ya kawo su daidai sai khalaf shi yana nan ma asali an gane yana da iskan ne shi ya wafaka asalahu bil iskan kuma da bai ambace shi banan tare da masu yin zama sai ya ce khutuwatu suhatin shughul an gane ko inna khabal jannati yawma fi shughulin fatin sakina shughulin thumma zikran ga zikran ke yin zama ko fi yuna da ibnu amir to nan hu kaga Kalam wa fa aslahu yana yin dhamma sannan kuma Abu Ja'far da Yaqub khalafa aslahi masu ma sai suka yi muwafaqa da kalam sai kira su guda uku da tafi daidai a gurin fi shugulin fakih haka nan Ruhman an gane ko Ruhman da Ibn Amir ne ko Ibn Amir ke yin dhamma ga Ruhman haka ne ko to wa fa wanzu wanda suka yi dan masu ne wannan eh, Yaqub da abu jafar a ga yaqub da abu jafar sun karatu irin na ibn amir shi kuma khalaf ya yi karatu irin na hamza ruhman an gane ko haka nan wa nuzuran wa nukran nuzuran an gane ko uzuran nuzuran nauya qurbatun ko a ba shi mai yake cewa wani zuran sihabuhum hamahu sihabuhum hamahu wajen uzuran nauya da ban yake wani zuran sihabuhum hawahu shihab da abu ja'ab da abu amr suke yin eh, iskan ko nuzura sauran da ba su ba kuma suna yin zamma to na haka nan abu jafa ga shi can gaba ya gama da wancan yaqub khalafa aslahu wannan na yaqub ne shi kadai himahu himahu yaqub ko to da haka nuzuran yaqub khalafa aslahu sai zamma kaga da idan ma kira ta yi daidai da ta khalaf haka ne ko a iran ta daidaita ta abu ja'far ta daidaita ta na abu ja'far abu ja'far ka wafaka aslam ina karanta ta shi ma nuzura ko hmm. sai khalaf shi ke karanta ta nuzura da iska sai nukran nukran kaga masu karanta ta nukran da iska akwai shar'u haqqin lahu ula kaga hamza na ciki abu amr na ciki hmm. an gane suke karanta ta eh, nukran sai sun karanta ta nukran kaga nan eh, abu yaqub halafa asilau ya karanta ta nukuran halaf ma asili ka yana karanta ta nukuran da iska sai abu ja'far shi ma ma asili yana karanta ta nukuran an gane ko nuku nukuran shi da ma asili kira sa ta saboda bai cikin masu iska ne na haka kirar yaqub da ta abu ja'far ta yi daidai nukura shi kuma kira'ar eh, wane ne kira'ar yakub da ta abu jafa ta tafi ne khalaf shi ne yake mafaka su da hujjar iska sai ce rusuluna haka nan rusuluna an gane da ke cewa mene wafi rusuluna masu ma rusulun wafi rusuluna fi damar iskan hustula abu amurinko shi ke iskani to nan khalafahu yaƙub an gane haka nan kusurin su kone don niza da rigar kala abu amur yana daga cikin masu iska ne to a nan khalafahu yaƙo an gane sauran kuma suna nan bisa ga ka'idar bin rabbi dan ma kenan ko mhm. Su subulana an gane jama na abu amur ne وفي rusulukun sun ma rusulun wafi subulana سبلنا na abu amur ne Abu amur ke yin iskan halafahu himahu an gane ya ku uzuran au ya an gane ko uzuran au wannan shi ne na ruwa ta iktasabihi ruwa wahdahu an gane bai ka wannan biya ba Na haka wannan ruwa ya ce a shari'a iktasabiha ruwa haka ne ko sai menene kurbatun zakkanar mala mala shine abu an gane yake cewa la innaha qurbatun lahum la ha dama can yi yake cewa qurbatun dhammu jana dhammu warsh kenan ko warsh kenan da mato nan abu ja'far qala fa aslahu min riwayat warsh alhamdulillah barakatuh tara su hikimar wannan ya tara su guri guda duk waɗannan a can shaɗibi a warwatsa suke wasu na su. wasu kuma na surar farko da ya kawo su haka ya wawwatsa su amma ya tara maka su gaba da yawa an yawa alhamdulillah an yi wannan karatu yau alhamis biyu ga watan goma sha biyu watan zuhijja, ta musulunci hijira da muhammad sallallahu alaihi wasallam na da shekara 1441 wanda ya daidai da 23 ga watan 7 watan julai miladiya 2020